a malamai sun fassara a malamai sun fassara zai hana ce a malamai sun fassara duk wata aya tabi'ai tabi'i da ya tsaya ce babu wata aya almajirin abdullahi dan abbas ko mujahid ibn jama ko yace duk wata aya da ka sani ka sani a cikin alquran gina na tsayar da abdullahi dan abbas na tambaye shi menene sababin ta ina ma'anar ta tun daga farko har za ka iya za ka gwada malamin ka tambaye shi aya daya biyu uku gobe ne zan kace ba ta ai za ka matsa miki hana ji bace je sai ya kamin cikin shi ma ya kamin an dauke ta ya kamin shi ne sai sai na umar ya tambaye me kuke gai me kuke tsammanin yasa aka saukar da wannan aya sai suka ce fa qalu sai suka ce Allahu a'lam fa ba umaru sai sai na umar ya fushi fa qala sai ce qulu na'lamu aw la na'lamu ko ku ce kun sani ko ba ku sani ba wannan kalma a dunkule ba za ta biya bukata ba فقال ابن عباس سي حبر الأمة عبد الله بن عباس في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين نتي كنا جن وانا أبو أشكين روتيا أشكين رينا كنا جن في وزكي مبدا الله أكبر قال عمر يا ابن أخي كيف أنا مريت يا كي أن أوانا قل ولا تاثير نفسك فإن كذا كرينا دكانك فإن كذا كذا كنت أنت فإن abu yana inda Allah aje mun gane yace gaba da kala sai ibnu abbas sai abdullahi ibn abbas sai huribat matalan li amali sai ce masa misali ne ana kawo da wani aiki Kala umaru ayyu amali idan wani ce wani aiki qala ibn abbas li amali sai ce wani aiki Kala umar li rajulin ghaniyyin yace an buga misali ne ma mutum mawadaci ya amalu bi ta'atillahi azza wa jalla yana aiki da bin Allah madaukakin sarki kuma ba asallahu lahu shaytanan fa'ala bil ma'ati hatta agrata a'mala kace mutum ne mawadaci yana aikata da addinin Allah sai ba da mutane abu a musulunta da magudawa ya gina masallaci ya gina makaranta ya kai makamin marasa galihu ya ji asibiti sai maka magunguna ya je ba abinci yana ayyukan alkhair in Allah ya yi masa taimako sai je mutu akan wannan aiki duk wannan wahala da ya yi a wallahi zai je kan da su sai ma yana dama ina ma da duk dukiyar su ake su wallahi amma kana cin wannan sai da yazo a shaytan ya yi kuma wa ya'murukum bil fahsha ita ai kaza kaza rayuwa ta yi kaza ba shi kenan dukiya dai matakan tana hannunka ko kai aikin alheri ita ko ko a a shi ta zai ga maka zai saka ta inda yake a sannan ka halaka shi ne ke misali ne Allah ya buga mawadaci Allah ya ba dukiya yana aikin alheri amma kafin rayuwarsa sai ka ga ba'atha Allahu lahu shaytan sai kaga shi Allah ya tsoro ya kare shi bai ba shi taimako ba sai ke kan yazo ya rinjaye shi fa amina bil ma'asi sai kuma yana baban Allah ne ba ya a cikin tada addinin Allah sai ne ya a cikin kiyanci a cikin abubuwan da ba su da alheri ba su da alaka da addini don addinin bai dame ba duk sa'an da ake neman wani abu sai ake shi larabawa su kawo duk sa'an da ake kasa abin da ya danganci addini sai ake shi larabawa su kawo to dan Allah mu addini ba shi da mutunci a wurin mu ne mutum muke in an je lafiya a cikin zo ga wani laraba ga wani makashi ina amfani dukiyar da Allah ya ba ku mu gina masallaci makaranta a arabiya saudi arabiya ta kawo laraba su kawo dan Allah wane ne yake so a ranar lafiya wani yafi kuma kake halifi dukiyar su ke tarawa wannan mai kudi ya kawo wannan mai kudi ya kawo a samu ta mutum a bashi shine za a ta duba za a je a musulunta da wa'annan za a je masallatai duk wa'annan kungiyoyi da su gani suna zuwa almundada ne su wane ne da wane ne ba ne hukuma ce take a'a waɗansu mawadata ne dan kasan Saudiya Allah shi su Allah ya raba mu a kai masallaci ma in kana so ka gina shi hukuma ta yadda me yasa za ka gina masallaci hukuma ta ba da dukiya ta ce a gina masallaci ina za ka gina makaranta ga kina hukuma ta rasa ne duk komai na addini masallaci ne makaranta ne masu da'awa ne masu wa'azi ne har da kira sallah albashi da sai kowa ne da sai masu kuɗi kuma ga su da kuɗi Allah ya ba su kuɗi su ma suna neman inda za su saka shine sai a tara wannan zakka wannan aiki alkhairi ne wannan menene a samu rawa ne shi amana a zuwa karatu ba su da kaza a kai maka musu ma zuwa kaza kaza har abin ya bunkasa Allah na albarka dukkan su zaka nemi kungiyoyi suna yawo duniya duka suna Najeriya suna Kano suna Ghana suna Accra suna ko ina da sunan kungiya kaza da sunan kungiya ma'ana dukiya ce tafi da shi zo kasarka su ce mun dauke ka aiki zamu baka albashi ka ilmantar da mutanen kasanka dan Allah baki musu ranar lafiya ne zaka dama Allah waɗannan mutane da kake gani su aiko dukiyarsu wani fa baya hawan bambalata baya hawan mantari baya dukiya suna da dukiya amma mai ga gidan ga masallaci ga gidan ga wurin kasuwa ga kene ne ne sun yayi kokari sai mutane shafar ne dubu goma dubu ashirin dubu hamsin dubu hamsin da wahala mota da dubu ɗari dubu kaza kaza kaza waɗannan ayyuka su ne su suka gere maka su a'a ba za a kai kama addinin Allah amma kai dukiyarka a kasanka koman kuɗin ka kana so ka gina makarantar kuma sun daji sai ka dame dukiyar da sai wai laraba su kawo dan Allah muna yi maka kyakkyawan aniya nufi kenan ranar lahira kai bakin mutum ko mutumin Najeriya ko mutumin Ghana ko Sierra ko Senegal ne ba ka faɗi ma Allah duk dukiyar da Allah ya baka kai a'a ba na tada addinin Allah bane na tafiya bukata kare ka gafi ba wai daman man ka maka mota ka hau ka ba ka maka mota ka hau addinin Allah kace labawa ku kawo dan Allah ko ki ranar lafiya a ce ga wurin mutanen Najeriya a daure su garantina ko kuma su laraba su kai su aljanna addinin ba na Allah bane kowa ba yana yin yadda zai wanke kansa bane wallahi abin da suke yi masu kuɗi ne fitar da zakka sadaka dukiya a cikin kasa duk abin da suke kai na alheri ne na gina masallaci ne na gina wani malamin mutum abubakar da zai yi shekaru a cikin lissofi muna halaka dirasa halaka kullum muna karatu yar Allah ya hore masa yana sai gina masallaci sai da aka ji kauye aka nemi izini aka roƙa kuma aka ba shi izini kauye kauye madina bai gina masallaci a cikin madina duk inda za ka duk abin da ake bukata da kuma ta ba ya tsufa ka fasu ya kare karfin ta kare ya yi tafsiri ya sauke ya yi tafsiri ya sauke ya yi nan nan mari muslim yi a ta aisha ka tafi a kila Ba ki daya kowa yana son ne zai gabatar kafin ya ce hadin Allah wallahi tallahi muna zama halakan karatu bayan magarba zuwa isha da lokacin muke karatu bayan magarba zuwa isha ko muna da jarraba gobe ba sai hadan da jarraba sai na je karatu wurin tafsiri ne wurin hadisi ne wurin menene ko ware ne ba harkan da mu zauna ba a cikin haramin Madina yi ne ya fi ne za ka samu karatu fiye da yadda kake so amma jami'o'i makarantu ko yanzu ka je dalar islamiyya wallahi ko tambayi duk wanda ke zuwa ba za ka samu karatu kamar yadda aka yi shekaru a cikin da kauce ba hmm. duk wanda ke zuwa ku za a zauna ya karatu wallahi za a rasa cewa wannan malamin ba zai kwana ba za a kama shi a daure Allah ki kaza kuma ki hajjin zina ne kuma aka alince ban ba abin da ya rami duniya dan Allah ya ba duniya ba haka in abin ya faɗa ba yace ku kasar duniya ya samu karatu ku mutane kana son sai karatu a kana da ilimi an saka saka muku yace shi zulu da ubaidu waziri ne su ne masu mulki yace daga mulki daga mulki daga wada ya sauko dai na karatu yace abubakar ne hakuri babu yace wani babu la yas'aluna an in hafa ba sa roƙon mutane suna laki suna matsawa a cikin roƙo shine da suka ko ne ce aya ya bi qawluhu ayya aiko shi abin da ya fassara ke ne yuqa eh, la yasaluna nasa ilhafa ba sa rokan mutane ba sa naki ba ba sa rokan mutane saboda kamewa ba wai wadata ce da su ba har yace yahsabuhul jahil ya min al-ta'ab in baka san ba zaka kaman ma wadata ne amma wallahi ba wadata ne da su ba suna kare mutunci ne ta'arifukum bi imamu yace zaka san su da alamomin su shine ka gani cewa ya eh, eh, bi ko ka bincika ka san mene labarin su ko ka su labari ko ka ga wata alama in kana da firasa kana da kaifin hankali kana da karfin imani ka san cewa wani waɗannan karfin hali ne suke yi kare mutunci ne ba ma wadata bane aka ce kan dukkan ne su inda suke kama su shine ke laif aluna za ilhafa yuqalu alhafa alayya wa alaha ana cewa alhafa alayya wa alaha ya naki ya matsalin da ku وأحفاني جزء بالمسألة فيحسكم أن يجهدكم يجد يدكم قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني شريك بن ابي نمر ان عطاء بن يساري وعبد الرحمن بن ابي عمره الانصاريه قال سكتي سمينا أبا هريرة رضي الله عنه يقول منجي أبو هريرة على كلام سيدنا فتسوى قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة من ذم الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس المسكين الذي ترجه التمرة والتمرتان يجي با مسكين ne wanda zai zo da sauran kallo da sauran adadiko a baki ko wani abu dabino ko biyu a baki tafi ba ai ba shi ne miskini ba wannan duk kuma ko loma daya wala lukma tani ko loma biyu ba ne shine ne wanda in ya zo aka ba da dabino ɗaya ko biyu ko loma ɗaya ko loma biyu ko aka aka ta masa kwano aka ci shi na sai ya tafi ba innamal miskinu man zalla ce abinda ake ce ma miskini shine allazi ta'affa wanda yake kame kansa yana kiyaye kansa ba yi da shi amma ba zai je ne kame ce ku kawo ba saboda ya kare darajar kansa ya kare mutuncinsa ya kare darajar ilimi ya kare darajar addini waqra'u in kuntum kace ku karanta in kuna so yani qawluhu ta'ala la yas'aluna an-nasa ilhaba babu yace babu wa ahalla Allahu al-bai'a wa harrama riba Allah madaukakin sarki shi ne wanda ya halatta ciniki sai da sayarwa kuma ya haramta riba to dan me zaka ce ai innamal bai'u mithlu riba kai wane ne wai ka wannan izini kai ka halitta bai ko kai ne shari'a Allah shi halitta bai shine mai shari'a shine yake da hakkin shar'an ta arin da ga dama yace ciniki sai ka tsayar auna ka aunar halace amma bai yake haram ko wanda ya daga mutum riba halace ya faɗi li anna al ma'duma shar'an ma'duma hukm ma'dum li anna al ma'duma shar'an ma'dumun hukm abinda a shar'anci babu shi ko kun tabbatar da shi wallahi kaman babu a cikin shari'a ba haka bane shine bai kawai aya tace allazina yakuluna riba allazina mubtada kenan ismul mawsul da filatin mawsul duka aka hada su sai su zama mubtada aka hada su aka menene sirra allazina ismul ya ya'kuluna riba filatul mawsul fal jumla mubtada ila labarin mubtada la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu shaytanu min al-mas Allah madaukakin sarki yace waɗanda ke cin riba waɗanda ke karbar riba waɗanda ke amfani da riba waɗanda ke mu'amala da riba la ya kumuna ba za su tashi ranar tashi kiyama ba illa kama ya kumun da ya takabbatu wuce ba ne dalmar alamar su su ke nan farfajiyar kiyama kan wanda ya tashi wani amma masu hulɗa da riba za kowa abu ke zai tashi kamar shekari ne zai buge ke sa mai hauka ba su kai shirya la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatafattahu shaytan min al-mas zalik bi annahum qalu innama al-bay'u mithlu riba wa ahalla Allah al-bay'a wa harrama riba zalik وانشاننت بأنهم قالوا فيما ممكن أقول لك أن الأبار بأنهم قالوا أحل الله البيع سبو دفاتر تسيكي فراتي وعلى هذا الشيء أي سنة غنية وي أي سيدة سيروا دفع أي معاملة وأي بتأني باري ما تكتوبة

sannan sai Allah ya fa man ja'a hu mau'izatu min rabbi man ja'a falahu ma talaba duk wanda ya ji gari ya yi wa'azi ya kalmar Allah yace daga yau ya daina riba falahu ma talafa afallahu amma salafa. sai Allah gafarta maka abin da ya gabata amma ka ji ka kiya ka ce zaka yi Allah madaukakin sarki ce yamhaqu Allah riba wa yurji sadaqat Allah yana gafe albarkar riba yanzu ma ta fara mutane Allah ya sake albarkar sai an faɗa ma mutane cewa Allah yana gafe albarkar riba ga sunan bankuna ga sunan masu wurare da ga su masu hulɗa garba riba kowa ya waye gari yanzu ya zama mai tana da kuɗi miliyan ɗari miliyan dubu mai ashe ba kuɗi ba ne ko ba a cikin miliyan dubu ka je ka faɗa kullum yanzu miliyan ɗari ba ba ta ake ba riban da ke interest shine ake ma shine ake ma mun gane ko abinda suka dauka suka mallake duniya kenan suke sarrafa mutane duk abinda suka ga dama sai su wai tun ga Najeriya ta fara biyan ma su suka kanta ma'ana Najeriya za ta zo ta faci kanta shine sai kula wannan kudin duniya duk baki daya duk wannan hayaniya da kake ji wallahi billahi kullu da sun ga cewa wai Najeriya ta fara biyan basussuka da aka jima ba biya ba suka ga aka yi uku ana nan ana na wata ranar kai inda zaka waye gari kana yanki naira ta za ka zama yadda san naira ɗaya shekaru ashirin da sauti za ta zama ka dala za ta taimaka abin da kake so za ka zo ka samu yanki shi ne suka ta suke ku kuɗin gila wani kai da ni da kuɗin nan kar kowa ya zama cikin da'iman ku zama ba su suka na kan ana tani ana bacci ma'i eh, ana kutura eh, iya duk wannan shi ne da kasan ana da wallahi da kada dai Najeriya ta iya tafiya ba su kan da kanta in ta biya za ta zama za ta samu cikakken yanki to yaya za a yi shi ne ake inda mutane a ingiza wannan a koto a kirkiro wannan a kawai a tashi da fitina a kasa kan Allah nuna musu قال حدثنا عمر بن حفص بن قياس قال حدثنا عدي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا مسلم عن مبروك عن عائشه رضي الله عنها قالت لما نزلت الايات من اخر سوره البقره في الربا da Allah ya saukar da ayoyi da suka zuka rikin al a cikin ba Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah manzon Allah ya karanta ma mutane sa'annan kuma harrama tijarata fil khamr sa'annan sai manzon Allah ya haramta cinikin giya babu yake wani babu yamhaqu riba an yuzhibuhu Allah yana shafe albarkar dukiyar da aka haɗa ta da riba kowa ke so kuma ya gwada ya gani duk sa'an da ka shiga ba ta suka a cikin banki in baka yi hankali ba sai rayuwar ka kakkaf gama wallahi kana cikin wannan bai قال حدثنا ابي بن خالد قال اخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان قال سمعت ابا الضحى يحدث عن مسروق عن عائشه انها قالت لما أنزلت الآيات بالآيات الأواخر من سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أتفقد سليما صلى الله صلى الله عليه وسلم يجد فتلاهن في المسجد سيكرا شوائن آيوين أتم صلاتي وحرم التجارة في الخمر باب يتي والباب فأذنوا بحرب أي فاعلموا الأذان أي الإعلام بدخول الوقت فأذنوا بحرب من الله ku sani cewa za ku shiga yaki ku da Allah madaukakin sarki masu ci gaba kenan Allah kiyaye sa'annan sai Allah madaukakin sarki ya ce wa in kana zu usratin fa nadiratun ila maitra wa an tasaddaqu khairun haka da a musulunci take waɗanda aka ba ce wanda ka ba bashi din nan in ba shi da hari da zai biya aka ce kai masa hakuri har lokacin da zai zai samu wa an tasaddaqu khairun lakum in ka ba shi rance ya je ke fane shi da gidansa a shi ya karbi albashi zai bayar albashi mai makale ko ko albashi ne ba ne kafin yanzu ya zo da basu suka shi kenan an gama da lebara yana karba bashi kafin ya je gida masu abinci sun zo tsaya sun karbe duka sai je gida ya ba mata sakuri to in kana bin shi baki aka ce sai kai masa hakuri ka take lallai shi wannan wata ya biya ka jira wani wata in wannan wata ma bai samu ba ka jira wata ran ko a samu alawa ko wani ah, menene da menene a biya shi sai ya biya Allah madaukakin sarki yace wa atta sadaqu khairu in ma ka ga baki da hali kana bin baki dubu goma ne dubu biyar ne dubu mai kan ne dubu dari ne ko da rabin miliyan ne kace Allah madaukakin sarki wa anta sadaqu khairu Allah yace ka bar miki sadaka kace wane naga in kana tafiya in ka ganin sai ka kauce nan ai ba ta manzon Allah kun ga yaro Allah yake Allah kar ka sa bashi yayi min yawa dan manzon Allah yake in mutum ya ci bashi sai zama kaskantacce sai zama makaryaci ba da mutunci a cikin jama'a duk wanda ke bin ka bashi da kalanci ya sauki duk in za a da ƙaryar da za ka yi kira ka za ka yi sa'annan ga bashi ya zo ya zama hanji duk dan albashi ana bin shi duk dan albashi ana bin shi haka ne ba eh? yan kasuwa ma ana bin su bala to ya za a yi a fitacci wa'annan al'amurra bala'i ne ko ya haɗu ya za a yi a fitacci wa'annan abubuwa idan Allah da a ce waɗanda Allah ya musu arziki ya ba su wadata suna taimakawa ai da ba su da ba da sun a kai Allah ya baka dukiya ya tila maka da shi ba amma kai kana jin kiyashi wai ka ba mutum naira dubu mai kan zakka ko sadaka ko sai ba naira ɗari biyar naira dubu da kar in ya baka naira dubu to ka tabbatar da sai ya cuzi ya ci mutunci na naira dubu jira ma ba sai ka bi masa abin da yake so na naira dubu biyu sai ya yi maka abin da yake so na naira dama riba ake so da ba yadda za a yi sai a riba ko ya da a ce yadda Allah ya baka inna Allah ya rubu mai ya ja'u da gairi kai ma haka zaka daura zuciyarka ka fi karfin zuciyarka shekara ta kai zakarka ta kama miliyan biyar ko miliyan hudu da dubu dari takwas ko miliyan shida ko miliyan goma ko miliyan menene da menene shi kenan al'umma ka san kowa akwai wanda kaji ce nan kal misir da zai rudu lukmatu aw lukmatai ba haka manzo Allah ya faɗa ba abin da yake misiri shine wanda yake ba shi da hali amma kuma ba zai je shi a ba shi ba kika sanna wani na da iyali duk yadda halin da ake cikin nan abinci na da wahala ana bin bashi ka je da karfin hali wani ga dubu a ko dubu ɗari ko bai da lafiya ko ne da zabin da yake zai tare zai samu jari shi ma yake yana sarrafawa in ka ba shi wannan naira dubu ɗari ko dubu mai can ko dubu mai can da hafi ko dubu hamsin kaga ka shiga mai da murna ka dauka darajar sa a wurin matarsa zai je sau abinci zai je sau a kiba zai kawo komai ina abubuwa wallahi ba su mutu yake a gidan fa yadda zai matarsa ta ga darajar gobe sun kullum ka tashi ka aiki za ka makaranta ka je ka dawo ki jarabawa ka zo da dare da ka duka kake za ka ji kuna maki ba har gari ya waye ta wahala wahala sannan wata da kace ai sai hakuri kudin ba zai kai ba ne amfani rayuwa yau da ka tsawata mata ka gida cewa kai ne mai gida kullum kana ba sanin kirki ba abincin kirki kaga mutuncin ka ya dade addini ka ya ragu ba ka da eh me amfanin rayuwa shi kenan rayuwa kowa ya zauna ba shi da nayi ina ma na rayuwa akwai bambanci tsakanin rayuwa da mutuwa ko ba ko dai a bar kowa ya zama mutuwa sai ko mutuwa in ka ba shi dubu hamsin ko dubu ɗari karfin hari za ka yi kaga zai samu a tefane da iyalansa a biya kuɗin makarantu wayanda ba su da kifa a sai musu ka shiga masa da kwanciyar hankali ka gyara masa tsirin hankali ya samu jari da tashi ma yana sarrafawa watakila daga nan ya rabu da talauci kenan dan Allah kai in Allah ya nuna maka sakamakon da zaka samu sanadiyan wannan ba za ka kai ba sa'annan wa'ansu su kuma bai sa ba shi dubu hamsin ba a ja ba shi dubu biyar dubu goma wannan dubu ashirin wanda ya a bashi dubu mai wallahi a ji a bashi Allah ya baka bai bisa cikin kamar dan da kira da mutane haka Allah madaukakin sarki ga dama da Allah ya ga dama kowa ya zama miliyoniya dare ɗaya sai Allah ya sa kowa ya zama miliyoniya to Allah madaukakin sarki ya ga dama ya baka a ku ya hana mutum ɗari fadi su ne ya hana mutum ɗari ya baka kai kaɗai shi ke da sai ke musu girman kai ya rata ya su a kanka su in nan da kake gani Allah ya hana su ya baka su ne sanadiyyar da zaka samu yadda ka zuwa wurin Allah in ba dan su ba da zaka je ka taimaka musu ka ba su zakka su je su ma su wadata wallahi wannan dukiya ka ranar lafira sai an dauke ta ayyuka nan Yawan kuma alaiha dinari da hannama wa tukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa hada ma kana kai ka kalli kanka dukiyar da ka tara jama'a ka tara ba kasuwanci yake yi ba zuwa ke zuwa suna saya na naira ɗaya na taro na titi zuwa ne ne kawa ne da su ka tara dukiya zuwa ne ne ke gadin ka a fakaice ko kai tsaye su sarkawa in ba ka ba in ka isa ka fita ka je ba ka fita waje ka je ka je ya ka zama za ka iya eh ba ka so kowa san isi da a'a fita wajen gari ai birniya fita ka je ga fili Allah ka je ka gina gida ka zauna kai kai kine kai magana. ka ka a ashe zama da kake a cikin su din nan kuma suna da alfanu dangane da kai ba haka bane sa'an nan kayan da kawo duk eh, masu masu kuɗi yana da kuɗi shi mawadaci ne shi ma ingila ya aika su saudiya za a je a kawo masa abinci abin da ka fara sayarwa su wannan sai kada ka ce zai ce zai saya wanda zai saya da kaje ka sai wake ka je ka sa su to aka silin aka buyo ne kaman ba komai tun wake na naira ashirin ka zo ana sayarwa naira ɗari da hamsin jinin wa jinin talaka wa an tasaddaqu khayrun lakum in kuntum ta'lamuna yake in kuna bin sibati in za ka iya sai kun ba shi da hali kai masa hakuri har ya samu in ma ka ga ya dace ka yafe masa ka ce je ka an ba maka sadaka ana jin da dubu biyar dubu goma ko dubu daya je ka an yafe maka hmm. sai ka ga ya ji daɗi ya ka kazar je ka ana jin ka dubu ɗari je ka an yafe maka je ka ana jin ka miliyan ɗaya to wanda ya kai ana cin shi da ba kasuwanci bane ba ba ba ba na bukatun gida bane ya ce kasuwanci kenan wannan ba za a kai nan ba ko Da <laughs> idan ina ne talaka zai kishin bashi har zuwa dubu nawa dubu biyar wallahi sai wuce ki bashi dubu hamsin eh yaushe ba ba su kake da na sai idan da kudin haya da kudin kowace shekara sabuwa ce zuwa eh sai ka isa ma ka samu da zai baka bashi وقال لنا محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور والأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت لما أنزلت الآية من آخر سورة البقرة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن علينا ثم حرم التجارة بالخمر باب يتي وانا باب واتقوا يوما ترجعون إلى المسيح إلى الله haka Allah madawacin sarki yace wattaqu yawma turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat wa hum la ha ma kasabat thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun haka Allah madaukakin sarki ce ku ji tsoron wata rana aka kawo ta bin nakira saboda a tsoratar da wa'addada a farjinin wannan rana, haka Allah ya da aya ta zo aka zo aka ce masu riba masu kaza duk abin da kai ba mulki kake yi ba ko sarauta ko duk ko kashi shiga office ko dukiya ko malanta duk abin da kake yi aka ce wattaku yawman turja'una fihi ila Allah ku ji tsoron wata rana da za ku koma a cikin ta za ku koma ga Allah madaukaki sarki duk fandare wanda kai duk mulkin da kai duk ilimin duk jama'anka duk ofishin da ka shiga rana ɗaya za a wayi gari ka koma ga Allah kana mulki ina mulkin kai ke a cikin duniya kana da ofis a cikin duniya kana da ilimi duk abin da kake da shi a cikin duniya ne aka ce yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardu was samawati wa barazu lillahi wa an wayi gari ka koma lahira da kana mulki a duniya yau babu duniya ina mulki ka an canza yau ba duniya lahira ake kuma lahira banda Allah babu wani wanda ke da wani mulki yaya za ka yi mulki kake yi siyasa kake yi soja ne kake yi dan kasuwa ne malamin makaranta ne malamin masallaci ne malamin menene kowane ne kai wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah wata rana za a wayi gari a ɗauke ka aje a haka kabarin a saka ta mulki ya kare sarauta ta kare ofis an kulle dukiya ta kare jama'a babu su ba abin da ya sauran maka sai aikin da kai ayyukan da kai na alkhairi ko ayyukan da kai na kan su ne abinda za su suna ɗebe ma kewa a cikin kabari Kowa ne kai ai ka taba ganin mutum ba ana ganin mutane suna mutuwa ana binne su ba wa'anda suka binne su suna kwana wurin ko ba komai a cikin kabari sai dai a bar ka kwance kai kawai ba za ka iya sake kunna fanka ba ba za ka kunna sake kunna fitila ba ka kunna inji ba ba za ka bude shahada kana kallon waje kana cikin iska ba kai ma ka san akwai magana a cikin a barka kana kwance ana hadari ana ruwa ana zafi ɗakin ka in aka ɗauke wuta a cikin tsakar dare da tsakanin sauro da duhu sai sun za ma duniya nan ta fitar ina ga cikin kabari me kake son ka je ka taras a cikin kabari ko sha kake magana da ake na cikin kabari din ƙarya ake yi shine Allah ke wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ku ji tsoron Allah ku ji tsoron ranar da za ku koma a cikin ta zuwa ga Allah madaukakin sarki ina ma nan ka ji wa tsoron wannan rana wannan ranan babu yaudara babu ƙarya babu damfara babu wata wani abin da duk abin da ka sani za ka yi yaudara a duniya babu komai ya fito fili gaskiya ke aikin nan ko ba hausa ce wani ya riga mu gidan gaskiya to in kana so sai ka tana dan makanka gaskiya tun daga duniya shine zaka je ka tarar a in ba haka ba kuwa wallahi sai kai nadama da na sani inda ba shi da amfani duniya akwai ƙarya za ka yi faɗa za ka yi menene amma in aka wayi gari ranar lahira يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا ba haka bane ai in haka waye gari farfajiyar lahira za a yi wawware kowa waren farko wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alam ahad ilaykum ya bani adama Allah ta budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin warewa na farko na ware da za a yi ma wamtazul yawma ayyuha almujrimuna ya ku mujrimai da kafirai da fajirai duk a wawware ga wurin kafirai sa'annan ga wurin baki ɗaya muminai da musulmai da munafikai dama munafikai ai da su ake rayuwa duniya ko ana sallah da su ana kaza kaza amma ya kulu ya kuluna la in rajana ila al madinati la yukhrijanna al asr min al asr sai a kyale su da wannan hukunci ana tafiya da hakke na imani suna ana cikin tafiya sai su su ga ne fata dauko sai su ga mu'minai da gaskiya wanda ba su da munafiki bifaka sai su ga gaban suna tafiya ga hakke sai ku shaurara mana ku shaurare mu mu dosano daga hasken na su min ku, limaza lam su min nurikum fi dunya qila irji'u aku sai a ce ai wannan hasken wannan totila wannan hasken da ku gani ba nan aka same shi ba irji'u aku. saboda tsananin rashin hankali sai su tsammanin cewa ai inda aka faro tafiya ranar lahira nan za su je su samu wannan hasken kan su farza dama kuna hade da su kuna ganin hasken su na kuma haske kuka ce su tsaya sai a zo a sa kariya tsakanin fadri ba bai lahun sura lahu babu batinuhu fi rahma wa zahiruhu min qibali al-azab yunadunahum to an wa an ware na biyu kenan suna ta kiran ya ku mu'minai alam nakum ma'akum alam nakum ma'akum ba tare da ku muke ba ba tare da ku muke hazuwa haji ba ba tare da muke sallah ba ake karatu ba ake wa'azi ba qalu bala eh haka ne tare da tare da mu kuke walakin fatantum anfusakum tare ake amma kun fitini kanku da mana da nifasa fatantum anfusakum wa tarabbastu wa sabtu kuka yi kokanto kuka yi kuna Allah Allah ku ga bala'i ya samu mu'minai musulmai abubuwan da suke kenan har hatta ja'a amrullahi wa gharrakum billahi daru fal yawma sani لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين مأوى masakumun naru yau babu wata makawa babu cene na ce ba za a karbi fidiya ba ba za a karbi harajin ku ba ba za a karbi kawai ita za ku koma hiya maulakum hiya mubtada maulakum sabab mubtada wa bi'sal masih makuma ya mu na in ya zamo ne wuta Allah ya kiyaye amin amin قال حدثنا قبيصة ابن عقبة قال حدثنا سفيان عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال آخر آية نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا يتي كرشم آية تتوكل من ذا الله يتي آية الربا باب يتي وانا بادي وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ذو كرشم sai Allah ce wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhuhu yuhasibukum bi insan haka al'amarin yake karfe ba dan manzon Allah sun roki Allah Allah yayi ba wallahi da kowa sai ya halaka wa in tubdu ma fi anfusikum ko ku bayyana abin da ke cikin zukatanku aw tukhuhu ko ku boye yuhasibukum bihi Allah Allah zai muku hisabi zai caje ku akan abin da kuka aikata fa yaghfiru liman yasha'u ya gafarta ma wanda ya ga dama wa yu'azzibu man yasha'u ya azabtar da wanda ya ga dama wallahu ala kulli shay'in qadir Allah madaukakin sarki mai iko ne akan komai قال حدثنا محمد قال حدثنا النفيلي قال حدثنا مسكين عن شعبة عن خالد بن الحذاء عن مروان الأصفري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمر دين ابن عمر أنها قد نسخت wa in tubu ma fi anfusikum aw tukhfu yace wannan aya wanga aya wannan aya da aka fada wa in tubu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihi Allah an soke ta da ayar da ta zo bayan ta hmm. rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina rabbana wala la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna fa'fu anna waghfir lana wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqawmi alkafirin riwaya sahihiya fi sai muslim Allah ce an qad fa'altu hmm. Allah yake an yafe maku manzo Allah ce inna Allah تجاوز لأمتي ما أحدثت في نفسها ما لم تتكلم أو تعمل به to inda al'umma manzo Allah ka samu tararawa ke amma da ake duk abinda ka kirkira a cikin zuciyarka kare a cikin zuciyarka Allah zai kama ka da shi kenan al'umma ta halaka sai manzo Allah ce Allah ya girmama al'umma manzo Allah darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ka kulla a cikin zuciyarka in kai watsi da shi kenan amma har ka faɗa ko ka aikata to za a kama ka hmm. babu yake wani babu amanar rasulu ma unzila ilayhi min rabbih manzo manzan al manzo ya ba da gaskiya da abinda aka sauka masa daga wurin ubangijinsa wa qala ibn abbas isran ay ahadan al kawari yuqalu غفرانك ay مغفرتك dukkan غفرانك da مغفرتك faghfir lana ay gafarta mana. قال حدثنا إسحاق حدثني إسحاق قال أخبرنا روح قال أخبرنا شعبة عن خالد الحذاء عن مروان الأصفر عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسي أحسبه ابن عمر وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه قال نسختها الآية التي بعدها كرشن سورة البقرة كنا إمام البخاري يا جمع سورة البقرة سورة البقرة إن مكة جمع تفسير منين فضلا tana da daraja tana da fadala daga Allah madaukakin sarki shine yace farko Imam al-Bukhari ya rawaito cikin sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man qara'a al-ayatayn min akhir surati al-baqara fi lailatin kafata ayoyi guda biyu a cikin suratul bakara karshe in ka karanta su a cikin dare Allah zai sama kariya har da safe in ka karanta su da in ka kullum haka Allah zai sama kariya nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace gidan da ake karanta suratul bakara sai dan ba zai shiga ciki ba ba zai tabbata ba a ciki yasa duk sa'an da ake karanta suratul bakara a wuri sai dan sai ya gudu ko aljani ne ko menene sai kaga sai Allah ya fitar da shi ashe maganin kore aljanai a gida shine ne ka gina gidanka sabo ba ruwanka da wani malamin tsubu ko wani masafi ba sa'a karka shiga a'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake man nazala manzilan fa qala a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaqa lan yadurruhu shay'un hatta yartahila min manzilihi haka muka gwada muka gani kowa ya san madina da yawan macizai da yawan kunamu kana ki ka sauka gida sai ka fada yara su fada zai har bar gidan ba abin da zai cike ku bi lisani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma ka je ka gina gidanka Allah ya hore ba kuɗi ka je ka gina gidanka wani zai ce ma ga kaho ko danin laya kaho ma shi ma sai mai ai mai da kamari layoyi danin laya sai mutu da kamari ka je ka rataya wallahi tallahi kana gayyato shaytanu kenan da ilimin da ka je ka karanta alqur'ani alqur'ani shifa'un ne daga barin dukkan cuta ko suratul baqara haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma da min laya ko ka hu ai maka huli kafani aje a rataya ba abin da zai kare ma wallahi sai dai ka ka karanta suratul baqara ko ko kullum a karanta ko ko a karanta kafin ka je ka shiga duk wanda zai ce ma babu sa'a ka ce ƙarya yake tunda Allah ba ka dukiya ka gina gida akwai ba. حديث نبي ما روى الإمام محمد عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيك خواتيم سورة البقرة من كنز تحت تحت العرش yace an bani karshen suratul bakara daga wata taska karkashin al'arshi lam yutahunna nabiyyun qabli manzon Allah ce babu wani annabi da Allah ya bashi gabanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi kuma ma rawahu muslimun an ibn abbas qala بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل من ذا الله نازل كاره جبريل إذ سمع نقيدا فوقه سيد موسى ila sama'i, sai بصره ya السماء kansa zuwa sama كان زوا سما فقال هذا باب wata وتكوفا Kan futiha an bude ta ina sama'i ma futiha ciha Ba a taɓa bude wannan kofa ba suna samu kukan. Kala sanadannin manafun fa'asan na biya sallwar Salama, siyar mala'ika ya yi sauƙoƙe za a wajen manta Allah Kala laushe shafi abishin biyar ra'i, albashin rinka da haske guda biyu. kad utitahuma Allah ya baka su lam yutahunna nabiyyun qablaka babu wani manzo da aka bashi da ka menene wayannan haske guda biyu fatihatul kitabi wa qawatim suratul baqara riwaya kuma sahihiya man daga Abu Hurairah ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la taj'alu buyutakum maqabira kada ku sanya gidajen ku su zamo makabarta ba a karatun Alkur'ani a ci ba ku sallah ba a yin komai inna shaytana yanfiru min albayt alladhi tuqra'u fihi suratul baqara shaytan yana gudu a gidan da aka karanta suratul baqara رواه مسلم الإمام مسلم يرويه وعن أبي أمامة الباهلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظن الله يكي اقرأوا سورة البقرة وكرنت سورة البقرة فإن أخذها بركة riko da suratul bakara kana karanta albarka ce wa tarkuha wa tarkaha hasra rashin karanta suratul bakara hasara ce da bakin ciki ولا يستطيعها البطلة معنى أي السهرة يعني السهرة ما تسهري ما تقل لكل بذات إيابا سورة البقرة تاتي كرفنس ما تكن كان كرتاوا كل والله دب كل كل ذا أي دب أبن ذا أي هارس آنود الجنة لكي والله جسي أنكوري أجدا kana so ka gwada ka gani shaytan ne aka hada ta aljanu ne aka hada su da wata tana wahal da ita ko tana wahal da su ko sihiri ne a ta karantawa wani lokaci za ki yi karfin hadisi kamar su ci gudu ana karanta wallahi sai sun gudu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam suratul baqara kenan da hadisai masu dimbin yawa da suka zo game da fadalan suratul baqara in kana so ka je ka karanta tafsirul qurtubi tafsir ibn kathir manya manyan littafan tafsiri za ka ga cewa karanta suratul baqara balle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk wanda cikin dare ka karanta al-islam zalika shabu zuwa wannan aya sannan ka karanta wa'annan ayoyi guda biyu za a baka ladan wanda yayi qiyamul layl in kuma ka tashi kai qiyamul layl lada bi salada ki ko Allah ma jina wa tawallana wa barik lana fima a'tayta wa qina wa sirf 'anna sharra ma qadayta fa innaka taqi wa la yuqda alayka innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man alayta tabarak rabbana wa ta'ala اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل